yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren shida ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1433 daidai da 29 ga watan januwari shekara ta 2012 wannan shi ne kaso na 27 daga cikin jeren jakara ta takan littafin al'imamu muslim ibn hajjaj wato sahihu muslim idan jama'a musulmi ba su manta ba muna ƙarshe ƙarshen ainihin wato babu na kusa da ƙarshe dangane da muƙaddima wadda al'imamu muslim ya kwararo ya ainihin wato bayyana irin yadda malaman hadisi suke shar'antawa da ƙa'idantar da ainihin wato karɓan hadisi bayan da mai gama karanta wannan babu na shida wanda al'imamu muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya kulla ainihin wato kiraye shi da babin da ke bayani dangane da tonon asirin aibi na masu ainihin riwayar hadisi da kuma bayani akan cewa ainihin wato malaman hadisi daga cikin waɗanda suka gabata sun kasance suna wannan aiki muna karanto matsaloli inda na abu su manta ba daga ainihin wato sharhin muqaddimar sahihu muslim wadda babban malami a sheikh muhammad ibn ali adam yayi wannan littafi yau za mu tashi inda yake al-mas'alatu samina ko fi shuruti man ya lil jarh wa ta'dil shin waɗannan maganganu da ta ji malaman hadisi suna faɗin su a bakin su suna da sauƙi kaji an buɗe baki an ce wani maƙaryaci ne ko wani mutumin kirki ne kowa ne yake da yancin yin haka musamman irin yadda ɗaliban ilimi a waɗannan zamanna suka roɗi sakamakon wasu kalmomi da suka ji malaman farko daga cikin magabata suna yi kamar imamu ahmad yakan ce hum rijalun da nahnu rijalun sai ka ga wani matashi ya ɗauka cewa shi ma yanzu karfin shi ya kai yadda zai iya tunkara ire-iren waɗannan ayyuka a irin waɗannan matasan waɗanda suke ɗanyu ne 'yan bana bakwai har sai ga mutum yana kwatanta kanshi da shi ne ibnu taymiya almajiran shi su ne su ibn al-qayyim wannan yana daga cikin rashin sanin shi da kanshi bai san kanshi ba kuma bai san su ibn taymiya ba domin da ya san kanshi ba bai kwatanta kanshi da silifan wanka na ilimi na ibn taymiya ba amma rashin sanin kanshi shi yasa sai yake ganin wai shi shine ibn taymiya ko shi shine imamu ahmad ko shi shine imamu bukhari almajiran shi kuma su ne sauran wadancan. tsarki ya tabbata ga Allah المسألة الثامنة في شروط من يتصدى للجرح والتعديل شرطا دا كوكما شرطا دا بيوان دا زي تنكاري إلى من جرح والتعديل كافين كبوتا باكي تتوانا مكالي يتيني أتكين إلى من حديثي كوكما وانا مجسياني أتكين إلى من حديثي دا شرطا دا سيكا تكاسي duk sanda ka bi sharaɗi na wani ilimi in ba ka cika ba kana da tsawon abu biyu da ya rage maka abu na farko ko kai magana da maganar malamai shine inda suka faɗa ka faɗa inda suka tsaya ka tsaya inda ka rikice maka kai shiru abu na biyu ko ka ja bakin ka kai shiru gaba ɗaya to matakin farko ita ma martaba ce ta ijtihadi sai dai martaba ce ta ƙasa ta ijtihadi domin iya karanto maganganun malaman da iya bayar da labarin su da bayani akan yadda suke wannan ma martaba ce ta ijtihadi sai dai kuma ijtihadi ne da ijtihadin wasu domin idan har karantowa kawai za ka karanta jama'a ba za ka iya bayani ba babu alheri amma za ka iya karantawa ka bayyana musu ka tantance musu to wannan wani nau'i ne na ijtihad wanda shi ne a zamanin ta ake kira ta hakiki idan ko har ya zama ka taka matsayin wannan ijtihadin wanda yake adina na ƙasa ba to abin da ya ba a shi ne sai ka ga baki sai shi to kuma hatta wannan ijtihadin ba abu ne mai sauki da kawai za ka buɗe littafai shi kenan ka karanto maganganun ka yi shi ba wajibi ne sai ka samu gogaggu kuma ƙwararrun malamai amr ibn abdulmun'in salim ko amr abdulmun'in salim na daga cikin matsalar da ya samu a wannan zamani matashi ne sun ya jarabtu da son karatun ilimin hadisi amma sai faɗa hannun jidai jidai shi kanshi bai ƙware ba sannan jibai yana da wasu matsaloli waɗanda su kansu sun ainihin wato wargaba matsayin shi na a tafi ai karatu a wurin shi amur ba nasiru ne sai ta filin jidai a kuwai sai bai zauna ya karatu shi nan da ya sai tunkari manya-manyan littattafai na malaman da da waɗanda suka biyo bayan su shi na ya zama mai jita ko kuma ya naɗa kansa mai jita haka sai rinka mukabalanta abubuwan da manyan manyan malamai gabata waɗanda suka zo daga baya kuma waɗanda suke zamani ainihin suke haka an samu da yawa almajiran malam maƙudin babban malami ne na hadisi ainihin wato mutumin ƙasar yaman to an samu da yawa almajiransu da suka shiga irin wannan ɗanɓarnar abin da ya sa nake tsawawa nake mana waɗannan bayanai saboda dalilai biyu dalilin farko littattafan amur abdulmin salim suna yawo a ƙasar nan fiye da yadda ake tsammani kuma har yau ban je wani malami kwaya ɗaya wanda ya zauna ya makabin su na a ba to akwai mummunan haɗari a cikin wannan ka je ka samu goron ya siyan da nake sharhin littafin tabrimus sunna na ainihin wato profesa mabar al na yawaita maganganu akan ainihin ire-iren waɗannan ayyuka na umar abdullahi dalilin na biyu da ya sa ne magana dangane da abin da ya shafi almajiran muqbil an samu waɗanda suke a cikin gida a nan ƙasar yaman da kuma waɗanda suke a wajen ƙasar ainihin wato yaman kamar mustapha al'adu sun na ƙasarsu a matsayin mai jitahidan yamani tare da cewa na farko tukuna ba su matsi sun yi karatun da ya kamata a hannun malaman su ba kafin har su kai naɗa kansu a matsayin da suka ɗauki kansu da ina biyo mana tsoron ire-iren waɗannan matsayin saboda haƙiƙanin al'amari hatta a nan cikin najeriya na san akwai matasa masu rawa kai waɗanda kullum ya ƙoƙarin su an fi riga sun zama malamai ne kullum yana karanta tarihin ibn taymiya wai sai rinka gwada kanshi cewa shi ma ai nashi tarihin haka yake kullum yana karanta tarihin su zahabi wai sai yana karanta kamar da su zahabi suka almajirai da ibnu taymiya wai haka shi ma almajiran su suke gare shi matasa na najeriya ku yi a hankali muna cikin matsala yadda muka baro ta tsawon lokaci ba mu samu malaman hadisi sun ratsa mu ba mu san malaman hadisi a cikinmu ba yanzu ne waɗannan alherai suka fara haskowa cikin mu sai mu daina ɗaukar cewa mun isa balle har mun ainihin wato kai tsora mu ɗauki kanmu a matsayin ɗaliban ilimi duk abin da ka tunkaran mai ka duba ka gani wannan malamin da za ka yi wani tsabi kamar imamul bukhari kamar imamul muslim za ka yi musu matsabi ne kai da kanka to sai ka duba kai waye in ka auna kanka a sikeli tsakanin kai da imamul bukhari ko imam muslim kai wane ne in ka auna kanka da bin baz taurayin ka auna kanka da albani ko usaini taurayi ne in ka auna kanka da sunnawi ko shebatul hamd waɗannan manya-manyan malamai ne da suka shahara a kowanne daga cikin zamaninsu shahararsu ta faru ne sakamakon tsoron allahnsu da iliminsu da allah ya musu baiwa kai yanzu kake tasowa ko kuwa kana so ka yi irin abubuwan da wasu masu yauta suka ne wanda sai bayan kamina nuna sai kuma ka dawo kana na dama waɗannan abubuwan domin wannan nasihar ita kanta na lura cewa da yawa ɗaliban ilimi a najeriya sun rasa wanda zai yi musamman sun haɗu da wasu wawaye waɗanda su kansu waɗannan wawayen sai suka ɗauki kansu su ne magaban imamu maliki almajiransu kuma wai su ne su ibn wahab don haka sai ka ji malami yana isbarin fatoyi manya-manyan fatoyi waɗanda wallahi in aka gabatar da su a gaban malaman muhajirai da ansar sai sun kwana uku sun kasa cewa komai idan ku karanta littafin ibn al-qayyim lamul na bangaren fatawa kaga cewa irin yadda malamai daga cikin muhajirai da ansar suke tsoron fatawa ko isbari ko kuma fitar da wani hukunci saboda haka shawarar da nake ƙara bamu ku daina rubar kanku da digiri da masters da phd ku daina rubar kanku da haddar qur'ani ku daina rubar kanku da cewa kun karanta littattafai kaza a'a kana ciki tukuna tare da cewa kamar da nake gaya mana rashin ganin malamai ya sa kowane ainihin wato ɗan fiffike daga cikin waɗanda suke da ta tsinkaccen takalmin wanka na malamai mujtahidai ba sai ɗauki kanshi cewa shi kanshi mujtahidi shi kanshi malami wallahi tallahi jama'a na shiga duniyar ilimi na je na malamai wallahi alazim na je na malamai kuma na yi burin kamar yadda na taɓa faɗi a wata lacca da a rinka ɗiban ɗalibai a najeriya suna zuwa excursion su je su ga malamai su je su ga malamai kawai su saurari malamai wallahi wani ya dawo zai bi kiranin majalisin shi sai ce ya farka sai da na ashe ne yake yi amma yanzu sai ka ga mutum wai kawai yana ganin wai shi shi ne ibn taymiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un imam zahabi da ilimin shi da gogewar shi da karewar shi yace na rantse da Allah ba za a tsaye tsakanin hajar aswad da maqam ibrahim yake zai rantse da Allah cewa ban taɓa ganin malamin irin ibn taymiya ba subhanallah wa yake faɗin wannan maganar imamu zahabi yake faɗin wannan maganar dubi littafin shi tarihul islam mujalladi tamanin da biyu dubi littafin shi sero alamun nubala dubi littafin shi shi yake cewa bai taɓa ganin malamin irin ibnu taymiya inda ya wannan fa yake kamar rantsi da Allah shi kanshi ibnu taymiya bai taɓa ganin irin shi ba waɗannan tafsirin almajiran ibnu taymiya kenan almajiran kenan to kai sai kana gwada kanka da ibn taimiya wai kuma almajiranka su ne waɗannan masu rubuta mujallabi tamanin yadda ko labaran duniya na amjesu ba su taɓa rubuta shafi takwas ba sai da haka jama'a kowa ya yi ƙoƙarin gane matsayin shi kuma ku yi ƙoƙarin sanin malaman nan tukuna sannan ka riƙa gwadawa waɗannan shi ake kira malamai karya kake na'am wannan magana ta ba ta nufin ka daina karantar da addini amma ka karantar da gwargwadon matsayinka amma ka daina ɗaukar kai kai ne waɗannan ɗin zamanin su waɗannan ka daina ɗaukar haka shi ne matsalar kai da nake maka abin domin wannan zai sa ka daina yin abin da yake ya fi ƙarfinka shi yasa ina ma a ce muna da ƙudura a kan za mu iya ɗaukar jirgin sama duk shekara a ɗauki ɗaliban ilimi a kewaya da su su je su zauna da malaman aƙida su je su zauna da malaman hadisi je su zauna da malaman su je su zauna da malaman lugar arabiya ku je ku ga malamai tukuna za ka ga cewa shin an fara yin musulunci ma a ƙasashen ku tukuna amma na lura gaskiya rashin ganin malamai ya sa ɗaliban ilimi wallahi tallahi suna yi wa ilimi karan tsaye to amma dai ni ina yi muku nasiha ku je ku yi ƙoƙari ku ga malamai idan kana saurare na akan wannan magana ko za ka saurare ni wata ran ta kafa ta yaɗa bayani don da duk muka haɗu da kai a makka ko a madina ko a masar kawai ka tambaye in kai ka je ka ga malamai kawai zan kai ka ne kai ka je ka zauna gaban su su yi magana awa ɗaya ka ji ka bi malamai malamai su don ka auna kanka amma babu laifin kana karantar da 'yan matan anguwar ku hadda ka wuce kai musulmanci in kai ne malamin islamiyya duk babu laifi amma matsalar ita ce kar ka shiga abin da ya fi karfinka shi ne kawai abin da ni nake magana kenan wannan magana ta ba ta nufin kowa ya gina malanta a mustawar shi a'a ka yi a mustawarka amma da gwargwadon ikonka amma kar ka ɗauka cewa kai fa kai ne irin waɗannan da kaga ana cewa imamu wane imamu wane ka natsu ka duba su alhafizin mai ci ka duba ibnu abdulhadi ibnu taymiya ya rasu ya bar shi da yake shekara ashirin da wani abu ba amma mai biyu kaf rayuwar su da yake shekara talatin da biyu zuwa da uku ya kwanta ya rasu waɗannan malamai ne to kuma wannan na ɗaya daga cikin yauta in ka ji an ce shekara talatin da biyu ibn abdulhadi ne ta ibi ne sai ka ɗauka to ai kai shekara ka talatin da takwas rana a ce ka girme shi tuni kai ka wuce shi ma a'a girman banza ne ka ya girme sarki shi ne ba iri ɗaya ba ne na gaya mana mu nan galibi an ɓata mana rayuwarmu da waƙe-waƙe yanzu ne ake kokarin a yi karatu yanzu ne ake ta kokarin a yi karatu ma'ana yanzu ma ana kokarin a yi da in ka duba ɗaliban ilimi guda ɗari sai ka ɗauka cikin su wane ne za ka ɗauke shi ka je ka saka shi a cikin ɗaliban ilimi na duniya tukuna saboda haka ku tsaya ku yi wannan saƙon kyakkyawar fahimta jama'a har yanzu malamai suna nan waɗanda su ba a kwatanta karatunsu da digiri domin digiri bai kai ma'aunin da za a auna karatunsu ba har yanzu irin waɗannan suna nan a kowane fage na ilimi kuma kamar yadda nake cewa wallahi ni na shiga lunguna na ga irinsu ina ma a ce za ka samu damar ganin irinsu da za ka fi kyautata fahimtar wannan magana da nake sani Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Malam ke cewa ai ilam ka sani da cewa an na ahalar ilmi kan zakarin shirutan liman ya tasabba da jarfin ruwati wa ta'adilihi malamai sun ambaci sharuɗa ga duk wanda zai tunkari raunata masu riwaya ko kuma cewa suna masu nagarta ne sannan ha na daga cikin sharuɗan al'ilmi ilimi ilimi ka samu ilimi tukuna wadataccen ilimi sani ilimi kuma shi ne aka fi jahili ilimi shine akasin zato akasin shakka ya zama kana da yaƙini akan abin da za ka yi magana wattaqawa da tsoron Allah yalwara da takatsantsan wasu da gaskiya yal amana da amana wal ibtiadu an ta'assubi da kuma nisantuwa daga ainihin son zuciya wanda zai kai da goyon bayan wani ko kuma kiyayyar wani wa ma'arifati asbabul jarhi wa ta'dil da kuma sanin dalilan da ake iya raunata mutum saboda su da kuma sanin dalilan da da su ne ake iya cewa na nagari wa an yakuna mustaqibal ya zama kuma shi wanda zai yi magana yana faɗake ma'ana ba gafalalle bane mustahbiran yana cikin tausayin shi sadda yake magana mutaharriyan li aqwalil ulama yana iya tacewa da tantance maganganun malamai babu lima yasduru minhu yana iya kula da kiyaye abubuwan da ke fitowa daga bakin shi da Allah ya ka'a fitta na don kai ya afka cikin tuffa da warwara aliman bi tasarifil kalam ya zan masani da yadda maganganu suke jujjuyewa لئلا يغير كلام الناس الى عكس ما يريدونه dan kada malamai su magana ya je jirkita maganar saɓanin yadda malaman suke nufi wa Allah tahmiluhu al-adawatu shakhsiyya fil jarh kiyayya kiyayya irin ta wani yana kin wani kuma kada ta sake ta ɗauke shi zuwa ga ya raunata wani wa an yakuna haliman ya zama mai dangana saburan mai haƙuri فلا يغضب في kalamin الناس فيه kada mutane su faɗi baƙan magana a kan shi idan ya tashi shi na sai faɗi baka kan shi kawai da nufin ramawa wato malamin hadisi baya ramawa ta hanyar an faɗa mai kaza shi na sai ji zafi sai ya rama saboda shi duk abin da ya faɗi to a matsayin hukunci ne ba zagi ba ne ku kiyaye sawarnihin bima fi yastafiquna balle ya ainihin jefe su da kalmar da bata cancanta gare su ba wa Allah tahmiluhu alqarabatu ala al-udul an qabul al-haqq sirrani haka kuma wa Allah tahmiluhu alqaraba ala al-udul an qabul al-haqq sirrani wa Allah tahmiluhu alqarabatu ala al an qabul al an qawl al sirrani hakanan kuma dangantaka kada ta ɗauke shi an fahimta dangantaka su da wani ta ɗauke shi alal iduli wato ya karkace an ƙaunin haƙ ya ƙi faɗin gaskiya sun rawi game da wani mai riwaya duk za mu dawo mu sharhin waɗannan abubuwa malam yace sanin ha za mu ɗauko daga farko ne muna tattauna su ɗaya bayan ɗaya daga cikin sharuɗa na ainihin wato ilimin jarhuwar abin in har kana son ka yi magana akan malamai na farko tukuna al'il sai ka samu ilimi abin da ake nufi da ilimi a nan na farko ilmin matsalahul shi shine matakin farko mataki na biyu ilmin jarhuwar ta'adil mataki na uku ilmin rijal mataki na hudu kuma ya zama ka da tatbikin tatbikin ilmi me wannan magana take nufi matakin farko sai ka je an koya maka mustalal hadis doron in ka dubi mutane suna zuwa ne bakin ainihin masallatai kai sai su bai tsinuwa tare da sharhi usaini sai zai sai kasar shi ke da haka kwana biyu sai ka ya fara magana game da mustala ina za ka gane ba koyo ba ko da wani tsarwa koya ne in ya yana furta kalmomin sai ka bi kalmomin bai iya faɗin su daidai ba don haka dole su ya samu ilimi shi kuma ilimin hadisi matakaiya ne kamar yadda mutumin da aka kawo shi za a koya mishi qur'ani ana farawa ne da hurufin hijaiya ya iya samun su ya iya furta su yasa in a tsarin karatu ne na islamiyya sai ka ga an mishi alifin ba'un ta'in fa'un idan a ilimi ne na karatun allo sai ga ana cewa ali an bakin yofi haka eh, wannan ba zagi ba ne lokacin da wasu zala suka zo ne ba su tsare da karatun allon ba su tsare da hausa ba sai suka ce zagi ne ba zagi ba ne hausa ce mu da muke karatun allon mun san me ake nufi da an baki ka ce an baki to ba kai hausa kwararriya ba sai ka ce an baki yofi hausa ce yofi din ba zagi ba ce nan ma'anar yofi din shine apple ma'ana alu. an baki to an baki ɗin a to sai su ce wofi shi ne za ga ainihin haka yake ma'ana bakin wofi ne shi ne ba wani abu da ke ciki shi ne ma'anar wofi ɗan aliyu an bakin wofi ina fata an gane alif ainihin yawon ta ce aliyu an bakin wofi yau kaza kaza kaza ina fata an gane waɗannan karatuttukan su ne matakai na farko da za ka yi in kai sai kuma a ce to shi kenan yanzu kayi ne kayi babbaku sai kuma ne sai a ce farfari shi ne alifin bil fataha a alifin bil kasara i alifin babban ma'u a i u sai kuma a zo an in in to shi ne yanzu wasilla kenan sai a zo a ce maka alhamza da fataha a hambaki da damma ko da rufa'a shine o ya jawo haka to dole a misalin hadisi na sai ka haƙura an koya maka haka shine sai an koya maka me ake nufi da alhadisu sahih me ake nufi da alhadisu da'if me ake nufi da alhadisu gharib sai ka tsaya a hankali an koya maka misalin hadisi kenan sannan a tafi ilmin jarh wa ta'dil a fara tattauna maka game da yadda tarihin rubuta littattafai yake tarihin masu riwaya tarihin yadda malamai suke aikin su yanzu kamar maganganun nan da muka fara yi yanzu mun fara maganganu ne game da jarhuwar ta'adi tun mun wuce maganar matsalar hadis sannan sai a zo maganar ilmin rijal ya ake sanin mazaje ya ake karanta sunayensu ya ake wasalta sunayensu ya ake binciko sunayensu yaya ake gane wannan da sunansu suka yi ɗaya ba mutum ɗaya ba ne ya ake gane abu hafsa ɗin nan shine ahmad ibn ibrahim ya ake gane ibn kaza shine alkaza duk sai an koya maka waɗannan abubuwa ana yin haka kuma ana koyar da kai karatu gane da littafan sai an yi maka darasi cikakke game da mu sahihul bukhari ya bukhari ya tsara littafin shi hadisai nawa ne a ciki yaya kaza yaya kaza to da an fara wa ɗaliban Najeriya sai su ga wai sai an yi wannan tukuna zan fara magana ina ni ku an sami an ne manajan malamai anguwanmu ba zai yi ba sai ya ɗan ya fara magana don haka sai koma har abada tsawon rayuwar shi zai ta faɗa da malamai ne don shi ba zai haƙura ya koya mishi ba don an an naɗa shi malami wai abin da yake tunani ai shi yake abu ne da zai zo kawai a faɗa mishi a cikin kwanaki ya tashi ya tafi kana ganin malamai irin su turmizi za su je su zauna wata goma sha bakwai sun fi kutai da bin sa'idi wata goma sha bakwai ba fa irin kana gidanku ba ka je ka zauna ne gaban malami wuri ake karatu kuma a wancan lokacin ka zo ka binciki tarihin su in kun yi sallah asuba ku karatu su zo bayan walhar su karatu bayan sallar la'asar su karatu bayan magariba su karatu bayan isha haka a wuri sai su ɗauki darasi kamar su goma sha biyar saboda ne saboda zama ake kowane zama ake za a yi kamar awa uku ko awa hudu ba abin da suke so karatu shi ne sai kaga an ce wata goma sha kaza shekaru kaza ya bi ya zauna ya dawo ya zauna malami mu ko mutanen mu suna ganin yauke ai shi abin da yake so a marmaza a biya mishi ne saboda suna da wa'azi da za su tafi kaza kuma an sa shi shi zai magana akan kaza dole ne matsaloli su faru don haka matasa ina kara ba ku shawara kuna son malanta amma son ku ga karatu ya fi son ku ga malanta to shi ne zai fi alheri shi ne kana son kuɗi kana son kashe kuɗi to son ka ga neman kuɗi ka yi ƙoƙarin ya zama ainihin ya fi son ka ga kashe kuɗi in ba haka ba wata ran za a yi izin ɗarawo a kanka sai da haka ilimi sannan attaqawa sannan tsoron Allah to tsoron Allah nan jama'a ba ta samuwa wannan ku kiyaye ba a koyanta a ko'ina sai a hannun malamai masu tsoron Allah Abdulrahman ibn Jawzi a cikin littafin shi Saudul Khatir yace ina ɗan karami kullum sai ga malami na na karantar da ni yana ta kuka yace wannan kukan sai yake damuna me aka wa kullum yana karatu sai yana kuka yace sai daga baya sai na gane cewa ni kaina wannan kukan nasu shi ya tarbiyyance na zama mutumin arziki don haka lokacin da za ku karatu hannun malamin da ba su da tsoron Allah dan ta'adda mai dan tawaye abin da yake so ya za a yi ya za a yi muƙabala ya za a yi wani dariya ya za a ce an ƙura wani ya za a ce wani bai ba kai ma haka za ka zama kamar kumba kamar katanta haka da haushe yake ya ƙarƙashin wannan lallai ana buƙatar a samu malami da zai tarbiyyar ɗalibai akan tsoron Allah na faɗa muku labarin imam shafi'i cewa yake in suka zauna tattauna addini da mutum har fata yake Allah ya sa mutumin yana da gaskiya don shi shafi'i ya ji gaskiya kawai gaskiya yake fata yanzu wani zai yi wata magana ne akan ya riga ya gama yanke shawara akan ta magana ce ta addini ko ya ji gyara a kai sai ce ai ya riga ya faɗe ta don haka ba zai iya sauya ta ba saboda haka takawa tsoron Allah don ka san cewa waɗannan da kake magana a kansu za ka haɗu da su a ranar alkiyama in ka zalunce su Allah zai bi musu sannan sai alwara ɗan tsomin da taka tsantsan a lokacin da kake magana ka rinka lura da kalmominka kamar yadda muka ji a baya abin da ake bukata shi za ka faɗa abin da ba a bukata ba za ka faɗe shi ba ina fata an gane akwai abubuwan da in ka zo kana karantawa a cikin tarihin malamai kamar littafin tahzibul kamal kamar littafin sura alamun nubala za ka ji ana maganganu masu yawa waɗanda wasu maganganun ba su da alaƙa misali akwai ne ruwayar da muna karanta tarihin shi anan an ce yana da kaza yana da kaza ana ta faɗin munanan halaye can sai malamin ya faɗi wata magana tsallake ta ne ban karanta ta ne amfanin ta ai da yanzu mutuwa ya mutu akan matar shi ne yana jima'i ne wannan zai tsara mana wajen jarhuwar ta abin to irin waɗannan ba ka da bukatar su ina ruwanka da su ba ka da bukatar yayin mutuwa ya ka zaɓa ruwanka abin da kake da bukatar shi ne ya zama kana da taka tsantsan sannan ya da zan kana da gaskiya akan duk abin da za ka faɗi game da wani ya zama gaskiya kake faɗi to faɗin gaskiyar nan shi ya tursa sa malamai suke zuwa don su ji karatu daga kunnen waɗannan daga bakin makaryata don kar su je su faɗi abin da gobe za su gane cewa ba haka ba ina fata an gane sannan wal amana ya zama akwai amana abin da ka ga ya dace ka faɗa akan shi shi za ka faɗa kada ya zama kuskure yake in ka je suka ce mutumin banza ne kaga ka da amana ta ilimi sannan ga lutti'a da amit ta'assub da kuma nisantar kai game da kabilanci a yau akwai waɗanda gaba ɗaya sun ƙi jinin wasu malamai ne saboda ne na farko ba su ba ne na biyu ba ɗan yankinsu ba ne na uku ba ana ba su ne ‘ya'yan siyana da siyana ba dalilin da ya sa aka suka ƙi waɗannan kenan to wajibi ne ka nesanta kanka daga irin wannan ainihin at-ta'assub al-qadam at-ta'assub al-iqlili at-ta'assub al ko kun fahimta jama'a dole ne ya zama kawai za ka kalli mutum ne a matsayin musulmi ne malami ne to amma ya riyoto kaza an sami matsala me ce matsalar kar da ba ka ga matsalar sai ka ce a ah, ya dama ai ba gari ne dama mai gari zai iya a'a babu alaka sai ma da gari ne ina fata an gane kamar wa ma'arifati asbabul jarh wa ta'dil ka kuma san sabubban da su ake raunata masu riwaya da su ake adilantar da mai riwaya sai ka san haka menene mutum zai aikata a ce ya yi kuskure menene mutum zai aikata a ce wannan abin daidai ne dole ka san waɗannan wa an yakuna mustaqbal kuma ya zama yana faɗake ma'ana sanda duk kake bincike game da tarihin wani ko za ka yi magana game da wani ya zama kana faɗake ma'ana in na ce kana faɗake kana sane da me take karantawa kana sane da menene take so ka kai gare shi ma'ana ya zama kana cikin taitayinka mustahdiran sannan kana halarto da duk abin da zan faɗi ta game da wannan ranar alkiyama akwai shari'a ka rinƙa kana haka ko kun fahimta gwana amma ka ga mutum ya taho zai yi wa'azi yana murna yana jin daɗi yana yau za mu ci uban suwa ne a uzu billahi me ya hana bai tafi gidan dandana ya ji dacewa bai tafi gidan dandana sai bai tafi masallaci ko makaranta ma'ana har murna ike yau zai wa'azi yau ce suwa na kafirai ne ko suwa na ɗan bid'a ne ko suwa na jahilai ne ko suwa na ba iya ba a'a ya zama kana da istihbari kana halartar cewa duk abin da kake faɗi a ranar alkiyama za ka miƙe za ka yi jawabi a gaban Allah ko kun fahimta dole ne a karantar da ɗalibai waɗannan abubuwa domin rashin karantar da ɗalibai irin waɗannan abubuwa ya taimaka mai yawa wajen samar da ainihin malamai marasa kan gado da marasa hankali a cikin ƙasar nan wanda tafsirin alkur'ani zai ta sa a gaba amma murna yake yi daga cewa wani ya ɓata ko murna yake wani ya zama ɗan bid'a ko murna yake wani ya zama kaza ibn taymiya yana daga cikin malamin da ya fi kowa baɗin jini a wurin ɗan bid'a kaɗinsu ya fi kowane malami bakin jini a wurin kiristoci ibn amma duk da haka in magana ta kama shi sai ibn taymiya ya hukuncin cewa wanda ya faɗi kaza kafiri ne sai mutumin ya ce yanzu ka kafin sabu kenan sai ce a'a ai kai baka san ma'anar abin da kalmar take nufi ba amma yanzu ni da zan faɗi magana irin taka ba na fita musulunci don na san ma'anarta ma'ana ka duba mutumin yanayi wa ibn taymiya tan ya kafirta shi ne fa ibn taymiya yana cewa a'a a halin ibn taymiya kuma ya ce wanda ya kaza to ya zama kafiri kuma shi mutumin sai ce to ai na yi sai ibn taymiya ya ce ai sharuɗan a kafirta kan da su cika ba a yau wani ka ce mishi ai ga sharuɗan da kafin a kafirta mutum sai kaza sai kaza sai ce maka ne sai ce maka murji kana tausayin kafirai kana tausayin ɗan bid'a a tausayin su kake da kana tausaya wa kanka ne saboda kalmar za ta dawo kanka ne saboda haka dole ne ka zama mustahdiran kana cikin tausayin ka kana faɗace ba kawai sun ta faɗin magana wawaye sun taru gaban ka suna kabbara ba Allah ranar alkiyama akwai jawabi sannan mutaharriyan da aqwalul ulama yanzu kana iya tantance maganganun malamai babu lima yasbiru minhu ya zama yana iya kiyaye irin kalmomin da ke fitowa daga bakin shi kun ga wannan yana daga cikin abin da ya saka da dama daga cikin matasan ƙasar mu da waɗanda ake kira malamai jama'a cikin hayaniya da fauda wanda yake an sun tafi gaba ba sa iya kare kansu yaushe mutum zai wa'azi jama'a a tafi a je wurin ɗan sanda ko a je kotu a danna kasan shi da kanshi ya wa'azin yau kuma guda ya ce ne ba shi yayi ba ma'ana tun a nan duniya ka kasa kare kanka a kan maganganun da ka faɗi a gaban arna kafiran zindiƙai na shawajiya ɗan burkutu idan ka je gaban mala'iku idan aka saka ka kabari gaban malakiri kuna fahimta gama wa'azi ne kai ne kai shi sai wani ya ji ka taɓa mutuncin su ko bai yarda da abin da ka faɗi ba sai ɗauka sai kai police station sai police suka kamo ka sai aka zo wajen statement sai aka ce ka ji wani kasar kai ne kai wannan kai sa san kai kai sai kuma ka ce ba kai kai ba a garin aka samu wani yaro da kuke mishi kira da wani gaɗo tari ya kuna ce mishi ci ubansu bakin ya ce kuɗin kuɗin akwai matsala ranar kiyama fa mutum yana yauta a sunan addini ko kuma kuna ƙara ingiza mishi kuna ƙara sa mishi jiya aka biya ka sa mishi kafin sai ce ba shi bane ba sai bane to wannan maganar ka cikin maganganunka da ka faɗa ba ta daidai da wannan ba sai kuma ya hau kuka in shi wallahi an kyale shi shi kenan ya duba wa a ginin an sake shi in ya tafi zai je ci gaba da sai da gange ne kawai ka duba irin wannan jama'a ka duba irin wannan jama'a ma'ana a nan duniya kenan fa ka kasa kara kanka a gaban waɗanda suke in musulmi ne ma jahilai ne bai san addini ba yawancin su kuma ba zan ba musulmi ba ne wasu su ma ba hausawa ba ne a rashin hausa ta su har suka ji kayan shirme amma ka kasa kara kanka ko waye ba za ka yi musu a hausa ba ina in ka je gaban mala'iku idan mala'iku suka zauna suka juya abin da ka faɗi kaf a kasar ɗin ya ka ce ikra kitaba sabi nafsika al-yawma alayka hasiba da Allah yake man ihtada inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alayhi sai da haka ku kiyaye nan irin wannan wa'azin yana da tarawih mutane za a ji labarin ka samari za su ta sawa a cikin hansar ɗinsu amma matsalar ita ce abubuwan da kake faɗi za ka iya kare kanka ranar alkiyama don haka ko ga malaman hadisi suka sha bamban da sauran malaman su kafin su maganganun sai sun cika wannan sharaɗin don haka in suka yi maganganun ba ka samu daga baya sun dawo sun janye don maganganun sun yi su ne a bisa sun cancanta su yi su ba maganganun na son zuciya ba amma yanzu kai ka tattara kashi ɗari bisa ɗari na malaman najeriya sai da kanka in aka zaunar da ka ce wannan wa'azin da kake saurare wani yana yi kamar sali-sali ana dariya kai ma kana yin dariya saboda ka ji ana cin uban wani kana jin daɗi tsakaninka da Allah yanzu wannan ya yi daidai haka ake musulunci to kai ya ka ɗauka entertainment ne wato kawai kamar yadda bayi yake jin music kai ma haka kake jin music ta san cewa hukunci ne a wurin Allah kuma kai ma mai saurare sai ka yi jawabi a kai bayan shi da yake faɗi haka nan masu yaɗa kasusuwa ku je ku ɗauki littafin fatawa islamiyya ku je ina matsayin hatta yaɗa fatoyin shirme da kasusuwa na abu na birtaniya da bankaura sai da haka wajibi ne wallahi matasa ku kiyaye wani in har da gaske ana son a reformation ana son a transformation ana son a transition daga halin jahilci zuwa ilimi daga halin bid'a zuwa sunna daga halin barna zuwa daidai to wallahi dole ne sai kowa zama cikin taitayin shi kuma ba za ka taɓa zama cikin taitayin ka addini ba kana son kai malanta sai in ka karanci tukuna ai mai ta'alimi ya ce tarumul izza summa namu laula kana son daraja amma kuma ka kwana bacci sai ce wal junun sunun hauka fannin fannin ne ko fannin da ka dauka kenan to gashi dai malam yake cewa babu kallina yasburu minhu fala ta'fihi tanaqub dole ka rinka lura me kake faɗi kar magana nan ka warware ta can aliman bi tasarifil kalam sannan maganganun malamai ka rinka gane na ma'anarsu idan malami ya ce muqaribul hadith gobe kuma sai ka ya ce muqaribul hadith ne bambancin muqarib da muqarab shin wata kalma ce daga ciki ta jarhantawa wacce ce ta ta'dil dole sai ka san wannan da Allah ya gayyara kalaman nasu fi ila aksi ma yuriduna dan kar mutane su faɗi magana ka je fassara musu sai ka juya fassara sai ta zama akasin abin da ainihin suka faɗi kun fahimta jama'a wa Allah tahmiluhu al-adawatu shakhsiyya fil jar'i haka nan kuma a wajen jar a wajen raunata wani kada ba ma dan kana kin wani saboda ka je neman aure malam wani ne ya fito ya ce kai dan izala ne kada a baka yar idan sai ka ji shi ya rawaito hadisi sai ka karya ƙarya ne maƙaryaci mutumin banza mutumin wofi shi kenan eh ya hana a baka aure shi ya sa ya zama makaryaci ya zama mutumin banza mutumin laifi shi ke nan dalili alamun hadisi ba haka suke yi ba ko kun fahimta zama domin wannan abin da ya haɗa ka da shi a baya ko shakhsiya ka je wurin wani neman jali wani ya nemi shawara to wani a kawo a ba shi ne ya ce Allah ɗan ke daɗe rabu da shi da Allah shi ke nan sai ka koma kana cewa kawai malaman gwamnati malaman sarki kawai me yasa saboda ya hana a baka jali al'adawa ce wace iri adawa ce shakhsiyya ko kun fahimta da abin da ake magana yana da matsala a addinance ko a cikin ilimin hadisi ko a riwaya da haka ake raunata mutum ba wai wani abu da ya haɗa ka da shi ba wa an yakuna haliman sabura sannan dole ne malamin da zai magana akan mazajen hadisi ya zama mai dangana ne zama mai haƙuri fala ya gaba da shi kalamin nasu fi kar ya zama in mutane sun yi magana a kan shi sai ya fushi a warnihin bima la yastahiquna shi kuma ya yarba musu kalmar da bata dace domin idan sun sun yarbe mishi ya su ba malamai bane ya su ba malaman jar'uwar ta'dil bane shi da zaran ya faɗi magana sai a ɗauke ta da ma'ana ce irin ta jar'uwar ta'dil ko kun fahimta jama'a dole ne ya san wannan sai ce wa Allah hamiluhu qarabatu ala al-udul an qawl al haka kuma kada kusanta ta ainihin karkatar da shi daga faɗin gaskiya sun rayu saboda wani kaninka ne saboda wani mahaifinka saboda wani malaminka wannan kusancin sai ya sa yana da matsala kuma sai ka ki faɗi wa qad daraba ulamau fi hadha arwa misal masal malamai sun buga ainihin misalai masu daɗi game da haka فقد قال ابن المديني عن أبيه الإمام علي ابن عبد الله بن المديني بركز أبن بيسأل جنبا ما هيتنش كما ما لمنش يتي إنه ضعيف يتي بابنش عبد الله بن ريني وقال محمد ابن السري محمد بن سري يتي عن أخيه الحسن ابن أبي السري أو أنش من سينا الحسن ابن أبي السري يتي لا تكتبوا عن أخي kar ku sake ku rubuto hadisai daga ɗan uwana ainihin wato al-husayn fa innahu kazzabun maƙaryaci ne wasu ɗaya ubansu ɗaya amma yake kwabar jama'a kar ku sake ku karɓi hadisi a wurin shi saboda maƙaryaci wa qala anhu abu aruba al abu aruba al yace huwa khalu ummi yace wannan husayn din nan wato ainihin ƙanin uwata ne an fahimta ƙani ne da uwata yake amma da huwa kazzabu wato shi kayu ne da uwata kayu ne da uwa wannan ainihin abu a roba amma duk da haka kayu uwarki ne kun ga kamar matsayin kakansu kenan ya ce wa huwa kazzabun amma ka ta fara makaryaci ne ka ga kamar yadda ake ce maka kada kiyayya ka sa ka faɗi ƙarya ko to kada soyayya kuma da sa ka ainihin ɗage faɗin gaskiya duk wannan yana fassara magana Allah ne da yake cewa wala nan yajrimannakum shan'anu ƙauni ala ta ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa dan kana ƙin mutum kar wannan ya sa wannan ɗabi'a ce ta yan bid'a yan bid'a ne suke da wannan ɗabi'ar ku kiyaye idan yau kana cikin ƙungiyar su ko ɗariƙar su suke tafi kowa ana sanarwa ka fita gobe sai su ce ka ta fara jahili ne to ahli sunna ba haka suke ba ahli sunna suna da ma'auni ne wanda yake na ilimi ko menene naka kowace kungiya kake kowace ɗariƙa kake akwai ilimi e ba su faɗi amma yanzu dubi magana da abdullahi al-gumari yayi ko ainihin yayan shi ahmad abdullahi ya magana yake cewa a wannan zamani muna rayuwa tare da wani mutum wanda Allah ya mishi baiwa a cikin ilimin hadisi baban da wahabi bane to da sai in ce mutumin nan ya fi kowa ilimin hadisi duk duniya yana magana akan Muhammad Nasiruddin Al-Albani ce baban Albani da wahabi bane Muhammad Ya yace da sai yace a wannan zamanin ya fi kowa ilimin hadisi amma ka ga mu ya hana ya ce haka saboda wahabi wannan shine abin da ba'd al-mubtadi'a to wannan ɗabi'a ce ta yan bid'a to in kai ahli sunna ne ta asale ka da ita yana da ilimi eh sai ka ce yana da ilimi in yace in za ka yi wata magana sai kai magana ta jami'in da ake bukata kaga shi ma aka ce su ana ne sai in ana bukata sai kai magana ta jami'in amma an zo ana magana ilimi ne sai ce lallai wani yana da ilimi amma an zo ana magana karɓar riwaya ne yana da wata matsala wadda za ta hana a karɓi riwaya to sannan za ka fito da ita na fata an gane amma akwai mutanen da yau ɗan ƙungiyarsu ne kawai malamai ɗan waɗanda ba ƙungiyarsu ba ba malamai ba ne ɗan su ne kawai malamai waɗanda ba ɗariƙarsu ba ba malamai suke ba ma'ana kenan yau in kai babban jahili ne da ka shiga kungiyar su ko ɗariƙar su shikenan ka zama ne ka ba malami duk ilimin ka in ka fita kenan ka zama jahili in wannan ne ma'aunin jama'a in kuma da ya zama ma'auni ne na gaskiya mutane da sun huta ba za su nemi ilimi ba sai ka shiga kungiyar da ka shiga za su ce kai malami ko kun fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka saboda haka kun nan malam ya kawo ainihin wato wasu waƙoƙi waɗanda a cikin littafin shi shafiyatul gulal littafin shafiyatul gulal muna nan da shi a makarantar nan da matinin da sharhi wanda shi malam ne al mas'alatu tasi'a to kaji wannan mas'ala ta nawa mas'ala ta takwas ko kaji ita tana kawo maka sharaɗi ne ga duk wanda zai shiga cikin wannan harka da kuma ainihin wato wannan ilimi din wato dace ba wannan duk wani ta fara aiki ne wanda yake lallai ne mutane su lura kafin ka shiga wannan harkar ka tabbatar da cewa shin ka dace ɗin tukuna ko baka dace ba don karka ka je ka samu kanka ka saka kanka a cikin ainihin wato hallaka wadda za ka rasa ina za ka yi da kanka a ranar gobe alkiyama don kamar da nake cewa ba wai ana cewa ka tausaya wanda kake magana a kan shi ba ana cewa kai ka tausaya wa kanka ne bayan da malaya ka wannan shi ne ke yake cewa almas'alatu tasi a mas'ala ta tara qala al-imam az-zahabi rahimahullah fi muqaddimati kitabih dhikru man yu'tabu bi qawlihi fi al-jarh wa at-ta'dil al-imam az-zahabi Allah madaukakin sarki gafarta mai akwai littafi da ya rubuta yana bayanin irin malaman da ake dogaro da su in sun yi magana game da mazajen hadisi da kuma waɗanda ba a dogaro da su ya kawo sai ce ilam hadaka Allah annal ladina qabila an-nas qawlahum fil jarh wa ta'dil ala thalathati aqsam sani da cewa mutanen da malamai ke karɓar hukuncin su game da mazaje nau'i uku ne a suna yake qismun takallamu fi aktsarir ruwa akwai kashi na farko su ne waɗanda suka yi magana akan mafi yawancin masu waya kabla ma'in wa abi hatim razi وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي إمام الذهب يكي cewa mutanen nau'i uku ne akwai malaman da sun yi maganganu akan mafi yawancin masu riwaya kamar yahya ibn ma'in da al-imamu abu hatim razi idan ba ku manta ba al-imamu yahya ibn ma'in shine na kawo wannan

akwai magana a kan mafi yawancin masu riwaya don da yake littattafai ne irin na da su ba surutu suke yawaitawa ba na kaka ga littafin karamin ka ɗauka cewa dan wannan din eh ya haya bin ma'i sannan sai wannan gashi min kalami abu zakariya ya haya bin ma'in sun rijal gashi wannan ma da kake gani waɗannan sun tattaro maganganun ainihin waɗannan malamai su sa'an nan shi kuwa al'imamu abu hatimin razi allahu akbar ɗamu yake da dan halal ya tattara wannan littafi ya tattara wannan littafi ya tara wannan waɗannan littattafai suke ɗauke da ilimin al'imamu abu hatimin razi wannan littafin gashi kitabul ilal ta'alifin hafiz abu muhammad عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد ابن إدريس الحنظلي الرازي wato uban ya tafi ya imani masu yawa sai ya dawo ya riga ya tsufa Allahu akbar sai ka je kana karanta tarihin shi a shiru alamin mubala zai ba ka tausayi ya kai wajen shekara saba'in da wani abu ya dawo makaranta ya rubuto illoli masu yawa game da mazaje suna cikin tafiya sai jirgin ruwa ya tafi ba haula wala kuwa ka auna teku ka auna buhu guda na littafi yake da jirgin ruwa ya tafi yake kawai sai da wuyan buhun nan da suka juya kan sai don shi akan allon allon jirgin ruwa shi kadai yana rike da buhun yace allon jirgin ruwan haka yake tafiya da shi yace da ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi can sai allon shi ma sai kasa imamu zahab yana kwatantawa sai ya ɗaga buhun sama ina son ka duba ba saurayi ne irin ka ko irina ba dan shekara saba'in a cikin teku ga buhu sai ya ɗaga sai yana ibtihal yana ya Allah ka kiyaye min waɗannan tafan isar da su ga Abdurrahman shi ne Allah ya kiyaye mishi waɗannan ilimi da ya koma shi zaunar da kan da da shi shi ne Abdurrahman ya rubuta wannan ilan a nan asali ne da Abdurrahman yake faɗi ilmomin uban ne wato uban ya mai da shi kamar kafin ya zuba ilmomin a cikin shi ne shi kuma ya zo ya rubuta wa duniya ilmomin don haka mafi yawancin duk inda ka buɗo a cikin littafin sai dai ka ji Abdurrahman yana cewa babana ya ce ga gashi da na buɗe shafi na ɗari takwas da tamanin da hudu sai ce sami ito abi ya ƙoli na ji babana na cewa duk inda ka sake buɗewa haka za ka gani wasa altu abi an hadisin rawahu abdurrahim qala abi hadha khata an fahimta to duk inda za gani don haka ilimin al abu hatim ya tattaru a cikin wannan littafi kitabul ilm sai kuma wannan kitabul jar wa ta'dil da shi al-imam al-hafiz shaykhul islam razi wato abdurrahman a cikin wannan littafin shi kuma anan ya ba da muhimmanci ne dangane da tattara ilmomin uban na hadisi a nan kuma ilmomin da uban ya karantar da shi game da mazajen hadisi wannan littafin mujallabi tara ne yana ruwaitowa ne kai tsaye daga abubuwan da ainihin uban ya karantar da shi to a waɗannan irin littattafan guda biyu a nan ne ilimin al'imamu abu hatim ya taru dan karka ji an ce abu hatim ya ce kaza a ce ina littafin abu hatim a'a yanzu abdurrahman duk abin da ya shafi tafsiri kuma tafsirin alkur'ani da uban ya karantar da shi sai ya je rubuta tafsiri wajen mujalladi arba'in yana nakalto fassarori daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai amma riwayoyi ne yake daga ainihin mahaifin shi a ƙarƙashin wannan ku kiyaye waɗannan malaman kaji inda ake samun maganganun su to sun yi maganganu ne shi aksarin ruwa game da mafi yawanci kaji kashi na farko kashi na biyu fa shi tasirin nuna ruwa shi kuma sun yi magana ne a masu yawa ba mafi yawa ba masu yawa su ne kamar imam malik da ainihin shu'uba to al'imamu malik da shu'uba su galibi in kana son ganin maganganunsu a cikin waɗannan littattafai da malamai suka rawaito littafin tahzibul kamal ne littafi mafi girma wanda ake samun maganganun imamu malik ne littafi mafi girma wanda ake samun maganganun shu'uba da haka duk inda ka ɗauko duk mujalladin da ka ɗauko a ciki tana buɗewa tana tafiya tana tafiya sai ka an ce shu'uba ya ce maliku ya ce nasa'i ya ce wannan malami asalin shi alkamal ko alkamin shi ma'aikacin rijal ko shi asma'in rijal da littafin umdatul ahkam shi yayi alhafiz al-mizzi yazo ya rairaya littafin ya gyara shi ya tsara shi da asalin duk wani malami da kake yin sunan su cikin bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi da ibnu maja to tarihi kake yana cikin wannan littafi kun ji inda ake samun maganganun waɗannan malamai kashi na biyu sai kuma kashi na uku kabla oyona wa shafi'i kamar ibnu oyona da shafi'i waɗannan ainihin malaman ku kiyaye duk su ana samun maganganun su ne a cikin waɗannan littattafai to bayan da malam ya maganganu masu yawa sai kuma a can ƙasa ke cewa qismun fi muqabalati haula mutasahiluna akwai kuma wasu malamai waɗanda su kuma suna gefe guda na waɗancan su ba su da ainihin tsananta maganganu kamar yadda waɗannan suke da su ka abu isa turmiji kamar al'imamu turmiji shi kuwa turmiji maganganun shi in kana son ka same su to ka ɗauki cikin littattafan shi da kanshi sunan turmiji ka ɗauki mujallabi na biyar kamar da na fara ishara jiya sai kuma wannan ilalul kabir ilalul turmizi al kabir wato eh, al turmizi ya rubuta littafai na ilal guda biyu ɗaya babba ta zan shi al kabir ɗaya kuma ƙaramin shine na gabatar a jiya al kabir shine a ƙarshen ainihin sunan turmizi in kana son ganin maganganun turmizi nan ne ainihin ake samun shi sannan wa abu abdullahi al-hakim da al-imam al-hakim wal bayhaqi da al'imamin imam al-bayhaqi waɗannan duk rubuta littafai nasu na kansu waɗanda kama al-imam al-hakim yana da littafin ma'rifatu ulum al-hadith yana da littafin al-iklim yana da ainihin littafin al da littafin al-mustadrak a cikin duk sukan ganganin magaji sannan sai al'imamin imam al a cikin littafin shi as-sunan al-kubra ana samu da kuma littafin shi ainihin al da makamantan littattafai ire-iren waɗannan da suka rubuta tahzibul asar ko kuma ainihin wato makamantan su tahzibul asar na al-imam at-tabari waɗannan irin littattafan nan ne ake samun maganganun su al-imam al-bayhaqi ina fata an gane al-imam as yace haka nan ibn hazm ma ibn hazm ma yana daga cikin waɗanda ke maganganu akan malamai shi kuma galibin maganganun suna nan a cikin littafin shi al-muhalla Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'annan sai kuma kashi na biyu kamar wa kamar ainihin al-imamu ahmad da al-imamu bukhari da al-imamu abu zur'a da al-imamu darqutni da al-imamu ibnu adi ina fata an gane kashi na biyu waɗanda wato wasu kashi kuma waɗanda su kuma tsakatsaki ne su da za ka iya cewa suna da tsanantawa wajen magana akan mazajen hadisi ba ba kuma za ka iya cewa suna da sassauci ba wato su ibnu ma'il su an taga su kamar suna da ɗaurara maganganu su imamu tirmidhi su kuma da su bai haƙi suna da ɗan sassautawa da su haƙi to akwai waɗanda suke tsakatsaki ne kamar bukhari kamar ahmad kamar abu zur'a kamar dara kutumi kamar ibnu abi al-imam bukhari jama'a shi kuwa littafin shi da ya rubuta da at-tarikhul kabir da at-tarikhul awsat da at-tarikhul saghir waɗannan littattafai nan ne ake samun maganganun da al-imam bukhari ya faɗi gashi at-tarikhul kabir sai kuma al awsat nan ne ake ganin menene al-imam al-bukhari ya faɗi al-imam ahmad ibn hanbal yana faɗa shi ma dan halal abdullahi wanda yake tattaro ilmomin uba gashi kitabul ilal wa ma'rifatir rijal gashi abdullahi ya rawaito wannan littafin daga mahaifin shi gashi sai ce sami'tu abi qala abi qala abi sami'tu wa qulu Dalibin abu ko duk abin da ke cikin wannan littafi abdullahi ya tattaro ne daga mahaifin shi don gana son ganin maganganun imam ahmad to a nan ne yi ake samu waɗannan maganganu amma bari mu yi tarihi wanda a yau darasi ya kama ne wa ɗalibai na darin hadisi wanda ruwa tun da abubuwan nan kasusuwa suke shiga wa ma'ani a tattaba Dr. Bashir namu na ainihin Kano Dr. Bashir Omar Ali ريد الجامعة الإسلامية يا ولد في سنة مش منهج الإمام أحمد في إجلال الأحاديث nan kuma shi wani doktor shi ma doktor abubakar ibn tayyib ya ce manhajin imam ahmad bin ba'alil wa asar fil jarh wa ta'dil waɗannan littattafan za su taimaka maka kware a matsayin ka na ɗalibi mai bincike domin gano maganganun imam ahmad da kuma in an samu sabani ya za a iya tantance su ina fata an gane musamman wajen an samu sabani din nan wani malami ya zauna ya tattauna imamu ahmad yakan yi maganganu wani lokacin nan sai ka ji kamar ya ce la ba aka bi fulani wani wurin jini sai ka ji ya ce laisa da fiqa to irin waɗannan maganganu shine aka samu wani malami da shi da jimawa yau kamar shekara ɗari shida da ta wuce ya rubuta littafi ya sanya mishi ainihin kitabu bahar dam fi man yatakallama fihi al-imam ahmad bi madhin aw gashi a shekul imam al'allama yusuf ibn hussein ibnu abdulhadi hadi ya rasu hijira da ɗari tara da tara kusan zamanin su su yi zamani da yake yafi da sakawu waɗannan tafsir za a wajen waɗannan abubuwa kwarai da gaske sannan sai al'imamu abu zura al'imamu abu zura sarrazi ana samun mafi yawancin ilmomin shi ne daga ibnu abi hatim saboda abokin abu hatim to galibi abu eh, abdurrahman ya yi karatu a wurin ubanshi da kuma wurin abu jurma yankan haɗa yana ruwaiki waɗannan ilmomin gaba ɗaya saboda haka so da dama kana neman maganganu abin jur'atar razi in ka shiga littafin abdurrahman za ka samu haka nan kuma al-imam ad-dara shi ka al-imam ad-dara qutbi ganin shi ce ne shi da shi wannan littafin da imamu dara kudin ya rubuta shi ne littafi mafi girma kaf a cikin duniya ta tattara maganganu game da illoli a hadisai da illoli a cikin ainihin wato mazajen hadisi ya shi zama ilal mujallar goma sha bakwai imamu dara kudin da kanshi ya rubuta wannan littafi yana magana dangane da wani kaza wani kaza wani kaza hadisi kaza hadisi kaza shi ne littafi mafi girma a wannan fajar sa'an nan sai wasu malamai suka zauna su kuma suka bibiyi maganganun imamu zara kudu in ba sai ka karanta wannan mujallabi goma sha kaza din nan ba sai suka bi cikin waɗannan littafan da kuma wasu littafai da ke ruwa maganganun zara kudu sai suka samar da mawuzu a kawai abul hasan a zara kudu fi rijalin hadisi wa ilmi wato encyclopedia suke a kan juz'i al-imamu ibn abiyyin al-jirjani da malam ne magana a kai shi kuwa kaga ainihin littafin al-kamil shi bu a fa'ir rijal duk maganganun da kake yin an ce ibnu abiyyin ya ce kaza kaga da littafin ka ce kwaso waɗannan littattafan jama'a su ne littattafan da malaman hadisi suke amfani da su wajen gano wani ya faɗi kaza da ya faɗi kaza ɗin a ina ya faɗi mai ce ma'anar abin sauke su kai shi ke jama'a kun fahimta ba ci haka shi ke shi ke nan sakamakon haka waɗannan maganganu in har kana neman su ka ji inda za ka same su to amma kwanciyar tattara waɗannan mabambantan littattafai abu ne mai wahala akwai littattafai waɗanda malamai sun rubuta waɗanda za ka samu magana da yawa a kan malaman da suke waito hadisi kamar shi littafin ainihin tahdibul kamal kamar littafin tarhibu kamar littafin tahdibul ga shi nan duk waɗannan littattafai za su taimaka maka wajen ganin wani da ya ruwaito hadisi ne matsayin shi wani da ya ruwaito hadisi ana karɓe a wurin shi ko ba a karɓe ko makamantan haka a taƙaicin da jama'a waɗannan su ne maganganun da masu ainihin nusar da mu su kuma wata matsala dangane da al'ashira shi ma kila su jarhin ulama ilmi sa'asiri malamai da suka zo daga baya baya yanzu waɗannan duk da muka magana kaf su za ka iya kiran su kudama ba sai malamai da suka zo daga baya kamar suwa kamar imamun zahar الإمام الذهبي أسئل التوحيد تجديد تهذيب الكمال في أسماء الرجال الإمام الذهبي إلا كما أنت هذا من يوم تقييده من الجنود الإمام الذهبي أسئل أيهم ولا للكاتب ناشي ميزان الإتدال هنا يوم سوى الذهب ياتي ميزان الإتدال ابن حجر ياتي أسئل لسان الميزان waɗannan malaman da suka yawaita maganganu na daga baya-bayan nan shin waɗannan malamai mujtahidai ne ko ba mujtahidai ba waɗannan ko shakka babu mujtahidai ne maganganun su suna zama dogara na'am hasali na cewa malamai su ce maganganun su su ne ma madogara domin su sai karanta littafan waɗancan malamai da suka gabata suka bincike su suka zo suka tace abubuwa don haka ku kiyaye a cikin ilimin hadisi in ana maganan malamai mutu akhirina to babu kamar dara kutumi babu kamar ibn hajirin babu kamar al babu kamar ainihin wato al zahabi waɗannan suna daga cikin ainihin malamai sa'annan kuma akwai malaman su da ke sama da su kamar su ibn taymiya kamar ainihin su al-imam ibn al da makamantan waɗannan waɗanda nadiran akan samu suna maganganu a cikin ainihin wato harka ta ainihin mazajen hadisi waɗannan duk na haskaka ne musamman ga waɗanda suke koyon wannan fage na abin da ya shafi ilimin hadisi akwai maganganu da waɗanda a sheikh muhammad ali adam ya yi su waɗanda yake kamar da muke faɗi kullum asalin wannan karatun karatuttuka ne na aji amma munasabar karatun muqaddimar sahihu muslim ita ce ta tursa samu zuwa ga ainihin haka insha Allahu ta'ala daga ƙarshe muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu za mu shiga ainihin babu na ƙarshe na wannan ainihin muqaddima a inda muslim ya ce babu sihhatul ihtijaji bil hadithil mu'an'an idza amkana liqa'ul mu'an'inina wa lam yakun fihi mudannis wannan shine babu na bakwai kuma shine babu na ƙarshe a cikin ainihin wato wannan abin nan na a ana ku nuska kenan eh. nuska gairu muhakkaka hatta a cikin sunan babin ai da wahala za ku ga akwai wanda yake da nuskar da ta kawo cikakken sunan babin haka galibi ba naku bugun yana cewa ne babu sihhatu lihtijaji bil hadith al mu'an'an ko amma za ga babu jumla ta gaba cewa idza amkana liqa'ul mu'an'inina walam yakun fihi mudallis haka asalin yake a cikin sahihu muslim don wannan nuskar da ke hannuna shi malamin sai da ya zauna haka ƙabar shi Sheikh Muhammad Ali Adam yace babin da ke bayani akan ingancin kafa hujja da hadisin da ya zo da an kana cikin karatun hadisi sai ka ji ana cewa an Hisham ibn Urwa an Aisha radiyallahu anha ina hukuncin kafa hujja da irin wannan hadisin imamu muslim ya ce na'am daidai ne kafa hujja da irin wannan hadisin idza amkana liqa'ul mu'animina amma fa in akwai yiwuwar haɗuwa ta su waɗanda aka samu an ana ɗin a tsakaninsu ina ma'anar wannan abu. yanzu abubakar mahamudu bin da ya rasu 1992 sai aka haifi wani yaro 2002 kaga shekara nawa ne tsakaninsu shekara goma idan yaron ya zo ce an abubakar guri kaga babu imkaniya ta haɗe su amma in aka ga cewa wannan yaron su 1992 shi kuma wannan yaron har zuwa 1980 ma shekarar shi talatin kaga dalili ne akan akwai yiwuwar haɗe su ko na'am domin kenan daidai lokacin da wannan yake shekara 60 misali wannan yana shekara 30 kaga akwai yiwuwar haɗuwarsu sannan sai ce ya lamya yakun fihim mudallis cikin su kuma babu mudallisi mudallisi ko tablisanci wata mummunar ɗabi'a ce wadda za ka samu galibi mutanen kirki ne suke yin ta waɗanda su ba sa yin ƙarya amma an suka rawaito hadisi daga wurin mutumin da suka san ba a karɓan hadisi wurin shi madadin su ambaci sunan shi yadda za a gane shi sai su ji tsoron in suka ambata za a ƙi karbi sai su ce to tun da haka ne abin da za su ba su ainihin kiraye shi da wani suna ko laƙabi ko wani abu wanda ita ba za a iya gane shi ba misali sunan shi ahmad ibn musa ibn idris in suka je sun ce haddasana abu maryam baban maryam ya ba mu hadisi sai a bincika lallai cikin 'ya'yan shi akwai maryam amma kuma ba a ma suka sanin shi da abu maryam ba an fi sanin shi da abu isma'ila to kaga duk mutumin da ya wannan ɗabi'a a zahiri bai yi ƙarya ba amma ya yi maguɗi ko kun fahimta to malaman hadisi sun bambance tsakanin ƙarya da magudi ƙarya ita ce asali ta ɗauko hadisin wani ka haɗa shi da ainihin wani wanda ba shi ya ruwaito ba sai ka faɗa kai tsaye don a ruwaita daga gare ka mun ji ire-iren wannan duk wanda aka same shi yana haka makaryaci amma su masu tablisanci sukan ruwaito daga wurin mutum ne amma in suka san yana da matsala sai su ƙi ambaton shi da sunan da suka san cewa za a gane shi sai su ambace shi da wani suna wanda ba za a gane shi ba malamai kaf nan ma sai da suka tsaya suka gane tun masu yin haka suka rubuta littafai da mudallisi ne sai ce wani eh daga gan shi eh da shi ne mudallisi ne yana yi suka ce sun ce wani eh ya kware wani yana ɗan taɓawa kaɗan wani ya taba yi ɗaya biyu wuri kaza da kaza duk sai da suka tona asirin su su ba ina son kusan wannan to abin da nan matsala ita ce shin wannan babu da imam muslim ya kulla ya kulla shi ne don ne domin imam muslim ya nuna maka matukar wani mutumin kirki ne wani ma mutumin kirki ne kuma in aka dubi a yadda tarihin su yake an san a tarihance an san sun haɗu da juna wato akwai yiwuwar su haɗu da juna akwai yiwuwar su haɗu da juna saboda sun taɓa haɗa zamani wannan yana ɗalibi wannan yana malami ko wannan yana malami wannan yana malami ko wannan yana ɗalibi wannan yana ɗalibi don kusan yadda ɗalibai ke riwaya hadisi daga wurin malamai haka malamai ke ruwa daga wurin junansu da haka ɗalibai ma ke ruwa daga wurin junansu don akwai hadisin da in ka ji shi sai ka ɗauka ba wani malamin wani ne eh to za ka iya cewa malamin amma makarantar su ɗau duk ɗalibai ne amma wani ya taho daga sokoto karatu wurin malaman sokoto wani kuma ya taho daga ainihin wukari karatu wurin malaman wukari sai wannan ya ba wannan nashi wannan ya ba wannan nashi amma duk a lokacin dukansu ne, ɗalibai ne to akwai irin haka shi suke kira almudabbaj saboda haka abin da muke so ku gane wannan babu tare da cewa a mafi yawancin muskokin da ke hannunku in ba duka ba babu wannan cikakken bayani amma wannan shine asalin yadda babu yake a cikin sahihu muslim cewa babu sihhatul ihtijaji bil hadisin mu'an'an babin da ke bayani akan kafa hujja da hadisin da yake da an an an to wannan abin ingantacce ne daidai ne idza amkana liqa'ul mu'an'inina idan har su waɗanda an ana ta faru a tsakaninsu an dubi tarihi akwai yiwuwar haɗuwarsu walam yakun fihi mudallis yadan a cikin su babu mudallis to anan barin kawo mana misalai domin ainihin mu zan akan basira misalai ne zan kawo mana na haƙiƙanin jama'a misalin farko shine hadisin abu ubaidi abu ubaidin ɗa ne da abdullahi ɗan mas'udi amma yana ciki idan shi ya rasu idan shi malami ne abdullahi ɗan mas'udi to yana ciki shi abu ubaidin sai mahaifin shi abdullahi ya rasu ba kuma karanta a nan cewa ya rasu shekarar hijira tana da talatin da bakwai to a wannan lokacin ba a haifi abu ubaidin ba sai bayan rasuwa uban shi sai aka haife shi ai ana yin haka wannan abu ne mai sai ma'ana ka rasu ka bar matarka da ciki to sai ga abu ubaidi ya ruwaito riwaya tana nan cikin sanin da dara kutub cewa an abi ubaidin an abihi abdullahi bin mas'udin قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله صلوا على من قال لا إله إلا الله wannan hadisin al'imamu dara kutun ya shi ta hanyar wannan abu ubaidin ko abu ubaida daga mahaifin shi to malamai da suka bincika sun suka ga to ai lokacin da aka haifi abu ubaida ko abu ubaidin mahaifin shi ya rasu to ya aka yi karɓo to amma gashi ya ce an to kaga a nan an san cewa babu imkaniya haɗuwa ko to a nan musulun yana ce maka to ba za a yi hujja da irin wannan hadisin ba don haka wannan hadisin da na kawo kyakkyawan misali ne na hadisi da isi mun kafi sallu alaman kala la ilaha illallah sallu khalfa man kala la ilaha illallah ko hadisin da isin ku karanta ainihin koda nan ko kusa takhrijin ainihin littafin al-aqidatu tahawiyya na al-imam ibn abul izzi al-hanas hadisi ne da'i ku karanta ainihin littafin irwaul ghali ku karanta littafin ainihin al-badr al-munir ku karanta nafsul raya ba haka wannan hadisi ne da'i to me ya faru akwai an ana tsakanin abu ubaida da mahaifin kuma ba su haɗu da mahaifin ba kun fahimta jama'a to ba a hujja da wannan hadisin na biyu idan aka samu ko da akwai yiwuwar haɗuwarsu amma kuma a cikinsu akwai mudallisi kamar riwaya abu zubair da ya yake an jabirin abu zubair yake daga jabir sai ce an jabirin قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yusufu an tudraba akbadul ibli فلا يجدون أعلم من عالم أهل المدينة من عالم أهل المدينة yace aka ce zamani ya kusa wanda mutane za su kulla sirdu raƙuma si ta yawo suna neman malami ba za su samu malami wanda ya kai malamin madina ilimi ba wannan hadisin al-imamu ibn hibban al'imamu turmizi sun suka ruwaito shi wannan hadisin hadisi ne da isi me yasa riwaya abu zubair abu zubair daga jabir idan abu zubair ya ce an jabir in aka duba almajirin shi in aka ga ba laif ibn sa'adin ba ne to duk wani almajiri wanda ba laif ibn sa'adin ba yayo daga abu zubair to matsala ta faru to sai ka samu abu zubair mudallisi almajirin shi ma da ya an ana ibn jarir shi ma ainihin jarir shi ma mudallisi don haka sai zama riwayatu mudallisin an mudallisin mu'annanun biha to duk hadisin da ya zama irin wannan ba za a yi hujja da shi ba na haka wannan hadisin da wasu suke hujja da shi cewa yana bayyana falala da darajar imam malik ne to gaskiyar lamari kuskure ne a fassara shi ma da imam malik domin dama bai ambaci imam malik ba kuma a salatan hadisin ma ba shi a ƙarƙashin wannan jama'a da yake babu sihhatul ihtijaj bil hadith mu'an'an babin da ke bayani akan ingancin kafa hujja da hadisin da yake da an'ana to amma ba a kafa hujja da hadisi mai an'ana sai in ya kubuta daga abubuwa biyu abu na farko shine a tabbatar da malamin da ɗalibin akwai yiwuwar su haɗu in ka duba akwai yiwuwar su haɗu yanzu misali idan da a wannan zamanin wani zai ce ɗan hodiyo ya ce daga ɗan hodiyo su sai a duba a ga zai yi yanzu a samu wani ne rai wanda ya haɗu da ɗan hodiyo tun da babu imkaniya ta haɗuwa shi kuma bai faɗi ida ina ya karanto ba shi kuma bai faɗi wani wanda ya gaya mai ba to sai malamai sai suke to kaga babu imkaniyatul liqa na biyu idan akwai imkaniyatun liqa sai a duba a ga shi wannan din baya tablisanci baya irin wancan magudi na daga cikin wani nau'i na tablisanci da suke yi sai mutum ya ruwaito hadisi daga wurin malamin shi ya san malamin shi mai rauni ne shi malamin nashi mai rauni shi kuma ya ruwaito daga wurin nashi malamin mutumin kirki amma shi wannan na farko sai ya tabbatar da cewa yadda malamin shi ya haɗu da wancan malamin shi ma ya taɓa haɗuwa da wancan malamin da haka in ya zo sai ya goce malamin shi sai ya haɗa kanshi da malamin malamin shi Allah ya sa kun fahimta misali mutane uku ne dukkansu sun yi zamani ɗaya ɗaya ya karɓi hadisi a wurin na biyu na biyun ya karɓa a wurin na uku sai malamai suka bincika sai suka gano cewa shi na biyun mutum ne mai rauni to shi wannan na farkon da ya fara karban hadisin da ya ji haka sai ga cewa abin da zai bari ya goce sunan wannan na biyu sai ya haɗa kanshi da wannan na uku da shi ma an san cewa sun haɗu wannan mata lisanci ne to in har aka samu mai yin irin wannan ɗabi'ar to ba za a ainihin karɓi hadisin kenan wasu waɗanda suka yi wa imamu muslim kuskuren fahimta suke ɗaukan cewa imamu musulun yana kafa hujja da duk hadisi mai an ana ne wannan maganar kuskure ce jama'a amma kun ga daga abin da zai taimaka mana wajen fitowa wannan kuskuren shine wannan malamin da ya zauna ya ta haƙiƙin nuskar nan ta sahihu musulun yanzu wannan nuskar da ke hannuna ita take da wannan ƙarashen bayanin misali sai ka ce wanda biyu ya zo ya sallah a zahar anan zai karbi zakafin da kai sai kai ka zo bayan magariba ka jira ka jira har aka yi isha ba a baka zakafin da kai ba suna dani masallacin sai ya ce a'a ai mai ba da zakka cewa wanda ya zo ya sallar azahar a nan kaga kai ka zo ne ma bayan la'asar da haka kaga ashe magana tare da sharadi eh ka rinka kokari kana kiyaye sharadi idan mutum ya ce in ka zo karfe bakwai zuwa takwas zan sa maka hannu a takarda sai ka zo sha biyu sai ce ba zai sa maka ba za ka je ka zarge shi akwai sharadi abin da imam musulun yake cewa idan har akwai yiwuwar haɗuwar waɗannan mutane guda biyu kuma babu mudallisi cikinsu to daidai ne a kafa hujja da hadisin kun ji abin da musulun ya faɗi wannan maganar da musulun ya faɗi malaman shi ba su yarda da ita ba su al-imam al-bukhari su al-imam muhammad az-zuhali amma shi musulun ya tafi a kanta su malaman shi abin da suka ce idan har mutum zai ce an a hadisi to a samu wani tarihi na daban wanda ke nuna shi wannan da ya ce an ɗin to sun taɓa haɗuwa da wancan ko da so ɗaya ko so biyu ko sama bukhari da jihali da sauran wasu malamai su ko sai suka ce a'a sai suka ce na'am amma shi musulun sai ce a'a matukar wannan mutumin kirki ne shi ma wancan mutumin kirki ne ba a zargin rashin haɗuwa ana akwai yiwuwar su haɗu don a tarihi mun san sun yi zamani ɗaya sai dai ba mu taɓa jin cewa sun haɗu ba ko kun fahimta jama'a yanzu kamar ni misali tun da nake ban taɓa ganin muhammad nasiru jinal albani amma mun yi zamani ɗaya da shi amma ban taɓa ganin shi ba to yanzu kaga da yake mun yi zamani ɗaya akwai imkaniya ta liƙa akwai yiwuwar haɗuwa ko to amma kuma ba mu haɗin ba to abin da malam ke cewa a nan idan har akwai imkaniya akwai yiwuwar haɗuwar to ana sa rai ni ba zan yi ƙarya in ce daga gare shi ba musamman an dubi sharaɗi na biyu domin in har na ce daga gare shi ina rudar da mutane cewa na ji daga gare shi to lisanci ya shigo to sai imam muslim ya ce ya zama babu tadlisanci don haka kun ji sharaɗi amma imam bukhari da zuhal da sauran malamai suka ce sam sai an tabbatar da sun taɓa haɗuwa ko kuma ya taɓa ruwaito wani hadisi ta wani wuri ya ce sami itu ko haddasani ko fara'atu alaihi kalmar da za ta nuna ya haɗu da shi wannan matsala asalinta mai sauƙi ce amma kun san abin da ya zafafa matsalar an samu wani wanda ya kasa gabatar da ita a yadda ta dace sai magana ta haɗa su da musulun sai musulun ya ɗauki zafi a kai sai ya rinka maganganu maganganu masu nauyi tsakani da Allah sai aka rinka fahimta cewa maganganun yana yin su akan malamin shi ne ba akan malamin shi yake ba Bukhari ba akan ɗaya malamin nashi Zuhal yake ba wani ne ya ɗauki maganar tasu ta su bukari ɗin wato kaga kenan kamar abu ne na gaskiya ka ɗauke shi amma sai ka kasa gabatar da shi a yadda ya kamata ko kun fahimta tare da cewa ko da ka gabatar da shi a yadda ya kamata dama wancan bai yadda ba balle kuma ka gabatar da shi ba a yadda ya kamata ba me kake tunani Allah ya sa kun fahimci matsalar jama'a saboda haka asali muslim ya yi raddin wannan ainihin wato maganar a cikin wannan babi amma ya kausasa harshe a wajen ainihin raddin amma gaskiya ina ƙara tabbata mana cewa ba da bukhari yake ba ba kuma da malamin shi zuhal yake ba amma da wani ne wanda ya ɗauki wannan maganar wanda ya kasa kare ta kuma dama musulun bai yarda da ita ba sun san ana haka misali yanzu cikin ɗaliban mu akwai waɗanda za su ɗauki jinsakil istira ko ajin sai su je sai su kai masallacin da a masallacin ba a yadda ba ma'ana kenan ko da mu da ke karantarwa ne muka kai ba za a yadda ba ko da mu da za mu iya bayani ne ba za a yadda ba balle shi kuma da in ya tashi kawai zai ce ina ruwana ko ku ko ba ku ba annabi yayi ƙaryar banza sai ya fice to ko da wanda zai zo ce a ah, jama'a ai ba wani abu ne albawa ta mala ai wannan hadisi yana na buhari na gan shi kai ma ran nan kana karanta sahihul buhari ka je ka duba ko haka ka faɗa mai cikin ladabi ba zai yadda ba balle ka miƙe ka ce to annabi da yayi ko ku yi ko ba ku yi ba wani ya shafe riyar banza kawai sai ka fice ka ba su gudu me kake tunani ko kun fahimta jama'a to shine bari ku ji abin da musulmi ya ce wa qad takallama ba'd muntahilil hadith wasu masu karambanin hadisi sun yi magana ka bi da yadda ya fara yanzu kana jin muslim zai faɗi wannan kalmar ga bukhari kana jin muslim zai faɗi wannan kalmar ga buhari na fatan haka ne a wurinku ko eh wa hadha alqawlu a wannan magana ai <laughs> ni na karanto ta a can baya ne eh to shikenan bari ba komai insha Allah bari koma dan maimaito muku ita kaɗan kenan ya so sai a dafa din da wannan wa hadha alqawl mene na'am wa hadha yarhamuka Allah hmm? kawo kawon gani Eh, to shi kenan ba ku mu abin nan insha Allah malamin yace wa hadal yarhamukallah Allah madaukakin sarki ya ji kanka kaga irin wannan magana fittani fil asanid ta sukar isnadodin hadisi qaulun muhtara'un magana ce wadda aka kirkiro ta mustahdathun wadda aka kago ta ghairu masbuqin sahibuhu ilai wanda duk ya faɗe ta ba a taɓa samun wani wanda ya rigaye shi a kanta ba wala musa'ida lahu min ahlil ilmi alaihi babu kuma wani daga cikin malamai a yanzu wanda zai taimaka mishi a kanta wa zalika ita kuwa maganar ita ce annal qawla sha'a maganar da take ita ce ta yadu al muttafaq alaihi bayna ahlil ilmi bil akhbari wadda take ita ce malamai masana hadisi suka haɗu a kanta war riwayat masanan riwayoyi qadiman wa hadisan tun daga da har yanzu anna kulla rajulin siqa duk wani mutum amintacce rawa an mislihi hadisan wanda ya ruwaito hadisi daga irin shi amintacce wa ja'izun kuma ya zama abu ne wanda yake mai yiwuwa mumkinin liqa'uhu Eh? mumkinin lahu liqa'uhu kuma cewa aka bincika aka ga cewa abu ne mai yiwuwar su haɗu wasama minhu abu ne kuma mai yiwuwar su ji hadisin daga juna likauni lima jami'an kana fi asrin wahidin saboda kasantuwar dukkanin su sun taɓa kasancewa a zamani guda wa in lam ya'ti khabarin wa in lam ya'ti fi khabarin qattu annahu majtama'a ko da ba a taɓa samun cewa ya zo a cikin wani hadisi sun taɓa haɗuwa ba su biyu wala ta shafaha ba su taɓa magana baki da baki ba bi kalami ba su taɓa yin magana da juna baki da baki ba ba mu ga wannan a cikin wata riwaya ba to matuƙar dai su biyun amintattu ne kuma mun ga sun yi zamani guda far riwayatu sabitatun to sai a ce wannan riwaya ta tabbata wal hujjatu biha lazimatun kuma kafa hujja da ita dole ne illa an yakuna hunaka lalatun bayyana sai dai in akwai wata hujja ta sarari anna hadha rawi wadda ke nuna cewa shi wannan da ya ruwaito lam yalqa rawa anhu bai haɗu da wanda ya ruwaito daga gare shi ba aw lam yasma minhu shay'an ko kuma bai ji komai daga gare shi ba fa amma wal amru mubhamun alal imkani amma in ya zama al'amari yana nan a rufe akan cewa akwai yiwuwar za su haɗu ba inda aka samu labarin cewa babu yiwuwar za su haɗu allazi fassarna wato yiwuwar da muka fassara cewa sun yi zamani guda kuma duk mutanen kirki ne far riwayatu ala sama'i abadan to wannan riwaya da wannan yace an to za mu ɗauka a matsayin ya ji daga gare shi ne har abada hatta ta kuna dalalatu lati bayyana har sai an samu hujja wadda muka bayyana da ke nuna cewa bai ji baɗin ba fa yuqalu dan haka muslim yace to sai a ce li muhtari hadha ga wannan mutum da ya kirkiro wannan magana allazi wasafna maqalatan wanda muka siffanta magana tashi aw li dhabbi anhu ko ko kuma ainihin wato muka siffanta magana shi ko kuma ainihin wato mu faɗi wanda shi yake kariya ga wannan ɗin ma'ana wanda yake kariya ga shi wanda ya wannan maganar ko dai mu faɗi maganar ga wannan mutum ko kuma ga duk wani wanda yake ga yana kare shi qad a'taita fi jumlati qaulika to ai mun ji a cikin jimillar maganganunka da kake faɗi anna khabar al-wahid thiqa kai da kanka kana cewa hadisin mutum guda amintacce anil wahid thiqa daga wani amintaccen guda hujjatun hujja ce yalzamu bihi amal yana lazimta a aiki da shi thumma adkhalta fihi shart ba'du sannan daga baya kuma sai ka zo ka kawo sharaɗi daga bayan kayan waccan magana amma da farko kai kanka ji muka kana cewa amintacce guda ɗaya in ya ruwaito daga amintacce guda ɗaya kawai za a karba daga baya kuma sai muka ji kana cewa amma da sharaɗin in sun taɓa haɗuwa ko da sharaɗin in ya ce ya ji a wani wuri kuntu to kunta sai daga baya sai muka ji kuma kana cewa hatta na alama annahuma qad kana iltaqaya har sai in ya kasance sun taɓa haɗuwa marratan ko da so ɗaya fasa'ida zuwa sama da ɗaya aw sami'a Hushai'an shay'an ko kuma sai in ya taɓa jin wani abu a wurin shi fa hal tajidu hadha ash-shart alladhi ishtaratahu kai da kake faɗin wannan maganar kai da kanka zaka iya samo mana wannan sharaɗin da kake sharɗantawa an ahadin daga wani yalzamu qauluhu wanda ainihin wato maganar shi take lazimta wa illa fahalumma dalilai in kuwa har akwai din to shikenan sai mu ce kawo dalili alama za'amta akan maganar da karya fa in idda'a qawla ahadin min ulama salaf bima za'ama min idkhal sharifa fi tathbit al-khabar an gane tuliba bihi in har yi da'awar cewa eh an samu a cikin maganar wani malami daga cikin malaman da suka gabata wanda ya taɓa shigar da irin wannan sharaɗin wajen tabbatar da irin wannan hadisin sai a neme shi da ya kawo wannan malami walan ya ji da huwa wala gauru musulmi yake ƙarya yake ko shi ko wani shi ba zai iya samowa ba ila ijabihi sabilan ba shi da hanyar da zai kawo wa in huwa da'a shi ma za'ama dalilan in kuma yayi da'awar shi da kanshi yana da dalili ya tajji bihi wanda zai kafa hujja da shi qila lahu sai a ce da shi wa ma zaka dalil wani dalili ne fa in qala qultuhu ko bi anni wajadtu ruwat al akhbar qadiman wa hadithan yarwi ahaduhum an al akhar al haditha ko ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط فلما رأيتم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماء من غير سماء والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة to imamu muslim ya ɗauko maganganu masu tsawo jama'a